samun babban don mutum ya samu dama ta yi nemi damar da ya aiki da kansa da addininsa shi yasa muka ga cewa za mu buɗe addinin sabon musulunci a gudanar saboda al'umma da suke zuwa kuma ganin cewa muna da mutane masu tsoron Allah da taɓai da suke riƙe masallaci wanda in an yi masallacin za su riƙe ba sai gwamnati ko ƙauran banci ko wani mutum ba shi sa muka asisa sabon masallaci a gwamnatance ba da kudi ne nake gina masallaci sabon ba ana gina sabbin masallaci a kowane gari a garin na mun gina da yawa wannan masallaci da kuɗin gwamnati nake gina wannan da kudi na gina sai wa na sannan mutum da bai dai ba ni kuɗi ba saboda haka wannan tashi da za a yi wato ci gaba da yi a wurin kamar yadda ciyamu ya ce akwai wajen mata akwai makaranta kuma an buɗaɗa har akwai wajen in ce Allah shawarwari da aka ba mu mun muke ko muna amfani da shi a matsayin na ɗan anguwan nan duk abin da na zama wataƙila zai zama abin alfahari ko abin gori a anguwan ayyuka da muka san abin da muka yi da wanda muka dora a gwamnatin da ta shuɗe da muka karɓa a wurinta mun iya gwargwadon ko muna godiya wa Allah muna godiya wa al'ummar jihar Bauchi musamman ma yan uwan mu irin na Allah inda aka sake ba mu dama insha Allah babu kowa da ba mu gaba kuma ba mu kiyaya mu da kowa siyasa ya wuce da wanda ya zaɓe mu da wanda ba zaɓe mu ba suna da hakki a kanmu in sha wani muna yi ne saboda Allah Allah wannan anguwa Allah ya mana ni'ima guda shi ne ya ba mu bayan Allah shugabanni mutane da suke zagewa akan sha'ayin unguwanci da kuma na al'umma wannan masallaci lokacin da zai zo anguwar nan ba mu masallaci sai a gidan da hayar da ɗan ƙarami an gina shi ne da cewa za a yi sana sana'atu ba wajen aikallan goma ba na sai wannan filin kusa da gidana dubu tamanin kuma gaba ɗaya masallacin da ce ne a guda da aka gama shi a yanda yake ɗin sai dai gyara da kamar yadda na ce kwamiti sun daɗe suna yi suna ƙoƙarin su kwarai da gaske